بسم الله الرحمن الرحيم آه، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إن شاء الله يوزع فارا كراتوانا للتافي نشذ الأرض في فن الصب نشك أحمد ابن محمد ابن أحمد الحملاوي yana da kyau kuma dan san kaɗan daga cikin tarihinsa domin mu san tun da masu shari'i sun kawo ina ga kowa zai ga wannan a cikin wurinsa ko don mu san irin majhurin da ya yi duk da dai ba za mu iya nasu ban ba mu kamanta to za mu ga ah, ilmu tasrif an gan shi a nan ilmu tasrif an gan shi ko sahifa na bakwai don wannan muqaddima ne na mabuta sharhi da tahqiqi da ita ina gabata abin nan kaman shi na muallifi ne shabi na bakwai ko ba gani ba na ilmu tasrif التصريف da din kenan ilmu tasrif babu akwai na waɗanda babu to ko mu je wa darasin kawai gaba ɗaya to tarjama na طيب علم التصريف علم صرف هو علم شيني وني علمي يبحث فيه عن الأعراض الذاتية ko yubhasu fihi anil a'rad zatiya wanda ake bincike cikin sa wato cikin abubuwa na zati masu bijiro wa kalma su canza ta su sauya ta limufradati kalamil arab ga ɗaiɗaiku daga cikin kalmar larabawa za a ce zahaba a ce ya zahabu a ce izhab a ce zahib a ce mazhab da sauransu a ce mazhub min haisu suwaruha ta bangare zuwa ga dubin surorinta wa hai'atuha da kuma hai'o'inta yanayinta kenan kal i'lal kamar illa da take shiga wa kalma wal idgham da kuma shigarwa da yake haduwa da kalma kamar shadda khaffa haffa amma ai al-mufradat al-mawdu'a bil wad'i nawi wato ɗaiɗaikun kalmomi da aka ajiye ajiyewa irin na nau'i an ce akhun me yasa aka ce akhun an ce yazun me yasa aka ce yazun an ce fi lam me yasa aka ce wadannan abubuwa ajiyewa na ɗaiɗaiku irin na zati na nau'i Walhai'at al asliya amma da kuma Hai'o'i yanayin kalmomin na asali gaba daya lil mufradat ga daidaikun kalma wal hay'at da kuma irin yanayin da ke caccanza kalmomi ka bayani hay'at al da kuma kamar bayanin sifofi irin na motalli, qabla al i'lan gabanin illa dan kun san mana bayanin kalmar nan da asalinta kaza ne amma sai ta koma kaza ga kuma abin da ya mai da ita kaza ilmul sarf kenan abin da yake bayani wa ba'd al da kuma bayan illa ta shige ta wa kayfiyati taghyiriha da kuma yadda take caccanzawa an hay'atiha al-asliyya daga yanayinta na asali ala al-wajhi al-kulli ta huska gaba daya bil maqayis al-kulliyya da ma'aunai na gaba daya wato wanda suke zuwa su auna ta tasiyar al-madi kamar sigogi irin na aikin da ya wuce wal mudari da kuma aikin da ake yi wa ma'anihi ma da ma'anonin su wa madlulatihi ma da kuma abubuwan da suke nuni in an ce wannan madi ne yana nuni akan me in an ce wannan mudari'i ne yana nuni akan me in an ce amru ne wannan akan me yake nuni wala nan sa kar mu manta anna awwala man wada'a ilma as mutumin farko da ya fara kirkiran ilimin sarf huwa mu'adh al-harra shine mu'adh al-harra tilmizu abul aswad ad-du'ali dalibi ga abu aswad ad-du'ali shi abu aswad ad-du'ali kuma shine ya fara kira mai ilmun nahw alladhi wajjahu ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ala wad'i masail min an wato shi abu aswad ad-du'ali din shine wanda ali radiyallahu ta'ala anhu ya karkatar da shi zuwa ga ainihin ƙirƙiran mas'aloli na nahau to ɗalibinsa shine ya ƙirƙiri al-masaf muna fahimta to shine ma ne yace bismillahir rahmanir rahim muqaddima li tarjamati hayatil muallif ahmad ibn muhammad ibn ahmad al-hamlawi wanda aka haife shi shekara ta 1273 hijiriya a miladi shekara ta 1856 wanda ya rasu shekara ta 1351 hijiriya wacce ta yi daidai da 1932 wato kun ga kenan a kusan shekara 70 da wani abu kenan da rasuwansa to wane ne sheik ahmad ibn muhammad shine a sheikul lugawi malamin nan na lugha asfarti malamin sab ahmad ibn muhammad al-hamlawi wato ahmad dan muhammad mutumin hamlawi ولد رحمه الله تعالى في بلدة تسمى من يتحمل عند أكا هيفيش كينا سنان قريب قرية كوكما قرية تابعة لمدينة بلبيس wato alƙarya ce wacce take bin wata alƙarya da ake kira bulbais muhafazar sharqiyya ɓangare arewaci ko kuma abin nan gabashi al'an a yanzu kenan attabi'a wacce take nan cikin li jamhuriyati misr al arabiyya wacce take cikin wato garin misra akwai mantiqatu sharqiyya akwai mantiqatu gharbiyya to shi ne sharq wato abin nan gabashin kasa na misra wala qad sarraha fi kathirin min qasaidihi fi diwani haqiqa ya bayyana so tari a cikin ƙasidunsa cikin diwaninsa annahu arabiyyun cewa shi balarabe ne asilun na asali min zurriyyati ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala daga cikin zurriyan ali ibn abi talib wa qad wulida fi awakhir ar-rub' salis an haife shi a cikin karshen karni na wato ɗayan uku kenan ko fi awakhir ar-rub' salis wato karshen rubu'i na uku min al-qarn salis ashar al-hijri daga cikin karni na goma sha uku منتصف القرن التاسع عشر الميلادي واتو تسكيا قرني نقوم شاتر كنشك ميلادي منا فهمت اي وقد حققنا حقيقة من تبتر تاريخ ميلاده الهجري تاريخ رأيوة سنة هجري والميلادي دكما ميلادي كما فعلنا ايضا بتاريخ وفاته كما يدى مكا يكما تاريخ رسوانزا ونقا اكا دوبانا kun ga sun kawo miladi lokacin haihuwa sun kawo hijiri lokacin haihuwa sun kawo hijiri lokacin rasuwa sun kawo hijiri miladi lokacin rasuwa to bayanin da yake kenan wala qad tarabba haqiqa ya tashi rahimahullahu fi kanfi walidihi alkarim a cikin farfajiyar walidinsa wato mahaifinsa mai girma wa ta'allama yayi karatun mabadi al-ulum wato farko farkon ilimi kenan na kasa kasa wa masaniyaha da kuma ma kai na ciki cikin zama an ulama'i misr an ulama'i asrihi mashhurin daga malaman zamanin sa wanda suka shahara a wurin su ya karatu wa hasala minha ya kuma samu abin da Allah ya kaddare shi da ya samu daga wurin su sawa'an kana diniya aw arabiyya ko dai ma dai addini ne ko larabci ne to a wurin fitattun malamai ne ya samu na zamanin sa ala qistin wafirin ya samu wani irin rabo mai yawa ahallahu wanda ya sanya ya zama ya mai da shi liltihaq don haduwa da bi madrasati daril ulum da wata makaranta ta da ake cewa daril ulum gidan karatu ko gidan ilimi wallati sha ali basha mubarak wanda wani shugaba lokacin nan da ake cewa ali basha mubarak ya kirkiro wannan makaranta qabla an tasira kulliyatan tabi'atan li jami'atil azhar gabanin wannan makaranta yanzu ta kasance kulliya ce jami'a wacce take karkashin azhar kenan kama hiya alaihi kamar yanzu yadda take a halinta na yanzu Na hadha al'alimu ijazat al-madrasa wannan malami ya samu daraja ko ko ya samu matsayi ko izinin karantarwa salifati zikri wacce ambaton ta gabata wato madarasa daril ulum kenan a cikin shekara ta 1306 wacce ta yi daidai da shekara ta 1888 wallati uyyina bi muktabaha mudarrisan bil madaris al amiriyya wacce yake sakamakon wannan sarari da ya samu ko izini aka bayyana shi a matsayin malami a wasu makarantu ma na ibtida'i ba ba wai na sanawi ba na ibtida'i al amiriyya na amiriya kaga kenan sai ka duba kaga duk wannan tsagwaron karatu da ake magana cikin wurin fitattun malamai amma kuma primary yake karantarwa to ya kake tunanin mustawa matsayi na ɗalibai <laughs> muna fahimta yi to ni ko yanzu da na fara karatu na gaza ya ishe ni sai in samu dan wuri neman bude ɗalibai mu ta fama ni ma na zama shekul islam wa matul ana mai khalas kuma tunda malam malam ne ba zan iya koma yi karatu ba na eh muna fahimta ko five malam ce to um, bi wizaratil ma'arifil al-umumiyya anadhak da wata wizara da ake cewa al-ma'arif al-umumiyya na gamewa na kowa da kowa a wancan lokaci wa ba za bi bayan dan wannan karantarwa lokaci kaɗan alanatil madrasa sai makarantan ta bayyana allati takharraja minha wanda ya fita daga cikinta an hajatiha daga bukatunta ila mudarrisi lil ulum al arabiyya wato alanat al madrasa allati minha an hajatiha ila mudarrisi lil ulum al arabiyya wannan makaranta da ya fito daga cikinta sai ta bayyana bukatuwanta na neman malamin larabci muna fahimta fi musabaqatin cikin wata musabaqa a'addatha li hadha al-gharad wace ta shirya ta don wannan manufa kaga ashe ba ma kowa zai zo ya karanta din ba sai ma an tantance an yi musabaqa an dirge sannan a ce to shikenan ga wanda ya samu muna fahimta wa aqadat ko uqidat lidhalika musabaqatun taqaddama ilaiha shaykhuna aka kulla wata musabaqa tsere wacce sheikh mu ahmad bin muhammad ya gabata na najaha wanda kuma ya samu tsira a ciki bal kana min awailin najihin yana ɗaya daga cikin ma na sama sama daga cikin wanda suka tsira al'amru allazi tada'a ta'ayinahu fi hadha al-mansib al'amarin da ya sanya aka bayyana shi kenan a wannan matsayi aljalil mai girma fi madrasati darul ulum a wannan makarantar da ake cewa darul ulum wa ba da muddatin taraka al-ustaz tadris bayan ɗan lokaci kaɗan malam sai daina karantarwa muna fahimta ko wa taraka al-amala bil hukuma ya daina aiki ƙarƙashin gwamnati to wa ikhtara amalan hauran ya zaɓi aikin kansa wanda zai ci gashin kansa huwa muhama shine al-lauyanci amama al-mahakim ash-shar'iyya a gaban kotuna irin na shari'a allati kanat mawjudatan anazak wace a lokacin da ake samun ta lawyer amma na musulunci walam yudayyi waqtahu abasan bai bata lokacin sa cikin wasa ba bal kana yahduru lilayn shahadatin alamiyatin azhar asharif ya kasance yana halartar samun wata shaida ta duniya gaba daya wacce take fitowa daga azhar cewa ai eh, wane ya cancanci kaza shaida ne daga azhar an fahimta ai alamiya kuma duniya duk inda ka je din an yadda din kai ya shiga wa hasala alaiha filan kuma ya samu wannan shahada fa kana min awa'il ya kasance na daga cikin na farko alladina jama'u waɗanda suka hada bainal fadlaini tsakanin falalula guda biyu wa hasalu li anfusihim alhusnayaini suka sama ma kansu kyawawan ababai guda biyu al-azhar sharif azhar sharif na farko wa darul ulum da kuma wannan makarantar da ake cewa darul ulum wa min huna daga nan ne fa ahida ilaihi al-jami'ul azhar jami'ul azhar masallacin azhar kenan koko abin nan abin nan kulliya ta azhar ko jami'an azhar ta bashi tadrisa iddati ulumin li tullabihi ta bashi karantar da madoji da yawa na ilimi min ha daga ciki akwai at-tarikh akwai al-khataba karantar da khutba kun san ita makarantarwa ake yi wa riyadiyat da kuma mathematics a riyad muna fahimta ko aka ba shi karantarwa a cikin shekara ta alif wa isnain wa tis'mi'a أضيف له فوق هذا Tadris aka ƙara mashi wani aiki sama da wannan karantarwa nazara nazarata madrasati Usman Basha Mahir shine shugaba mai lura invigilator ko supervisor wanda ke lura da wata makaranta da ake ce Usman Basha Mahir wallazi kana yadarisu fiha alquran wanda ya kasance yana kantar da alqurani a wannan makaranta wa ulumahu da ulumul quran wa tajwidahu da kuma tajwidinsa ka duba shi an ce yana kantar da khataba yana kantar da tarikh yana kantar da riyadiyat gashi lawyer nan kuma yanzu gashi na kafin da qur'ani da ulumin da kuma tajwid kaga tafannun ne kenan to fawqa ba'd al-ulum al-haditha sama da wasu ilimi kuma na zamani wallati kanat aqarrat hadisan fi manahij al-azhar al-sharif ko a'a ƙari akan wasu ilimi na hadisi wanda kuma yake karantarwa wanda ta tabbatar da hadisi a cikin manhajojin azharu sharif sakamakon wannan karantarwa da yake na hadisi kuma da mustalahinsa yasa an tabbatar da wannan karatu na hadisi a cikin jami'an wato azhar ya zama shi ma karatu ne mai zaman kansa qada shaykhuna fi hadhihi almadrasa yudiruha malamin mu ya zauna a wannan makaranta yake shugabancin ta wa yu'allimu safwa yana karantar da zababbu allati iltahaqat biha wacce suka haɗu da wannan makaranta muta'ahidan iyahum wanda yake ya kullu da waɗannan ga su ɗaliban nan bi tarbiyyatin islamiyya da ba su tarbiyya irin ta islama wato ya lazimtar wa kansa karantar da waɗannan ɗalibai da suke zuwa tarbiyya irin ta islama hatta ta karraja fiha man intafa bihi albilad har sai da waɗanda ga ƙasar misra suka amfana da su suka fita daga cikin wannan makaranta tashi ilman wurin ilimi wa shaqafatan da kuma wayewa wa khuluqan da kuma dabi'u faqad kana shanu ta'liman ma tarbiya don al'amarin ya kasance karantarwa ne tare da tarbiyya dama huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim bayan ilimi sai me to kaga ilimi sai kuma tarbiyya to mu yanzu karatun ne ba tarbiya muna fahimta ai fa ilmun bila akhlaq domin ilimi ba tabi'a huwa al-musibatu al ita ce musiba mafi girma wal ikhfaq al-akbar da kuma dankofa mafi girma muna tambata muna fahimta ai wa inda taqaddumi sinnihi wa fi'am lokacin da shekarun suka gabata shekara ta 1828 1928 miladi kenan taraka al'amal ya bar aiki mu'assiran yarwahata fi manzilihi ya fifita wa kansa hutawa a gidansa saboda shekaru sun gabata haka da kana sheikh hakan nan sheikh ya kasance wallazi tasaba ma'arifahu thaqafiyya wannan da ya samu karatun sa na wayewa min bi'atayn daga cikin yanayoyi guda biyu wa in kanata ne duk da kasantuwan yanayin ya bayyana abin nan sun bambanta walakin walakinnahuma mutakamilatan sai dai yanayin nan guda biyu cikakku ne sun hadu faqad darasa fil azhar ulum ad-din haqiqa yayi karatu a azhar ya karanci ilimi na addini min tafsirin tafsiri ne wa hadisin hadisi wa fiqhin da fiqhin ne wa usul din da kuma asalin addini wato tauhidi kenan domin akwai alfiqhul asghar akwai alfiqhul akbar alfiqhul asghar shine fiqh wanda zai karantar da kai abin da ya shafi mu'amalat da kuma eh, abin ibadat da kuma sauransu amma alfiqhul akbar shine fiqhin aqida shine usuluddin duk ya karanci waɗannan abubuwa muna fahimta ko wa kana rahimahullahu shafi'i al amma ya kasance Allah ya ji kansa yana bin mazhaba ce ta shafi'i كما درس أيضا العلوم اللغة لغة لغوية حتى كما يكرنت علم من اللغة من نحو وصرف وعروض نحو صرف عروض وغيرها على غالب شيوخ عصره الفضلاء يكرنت من علميني akan أكم ما في zamaninsa kun ga abin yawo ne sosai ياو نيسو ta kaituwa bane wa fi daril a cikin darul ulum wallati anshaha ali basha mubarak wannan da ali basha ya kirkiro ta wazirul ma'arif al umumiyya waqta idin ya kasance a lokacin nan shine wato wazir minista kenan na darul ma'arif al umumiyya a wancan lokaci litukharrija madras mudarrisina domin ta fitar da malamai يستطيعون تعليم الدين واللغة ودن ذاسي يكرن تد الدين بلغة العربية لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية كطالبان ابتدائي دكما ثانوي إذ لم يكن للتعليم الإعدادي وجود في هذا الوضع دون ألوكا با متوسط إعدادي بابش سيري ابتدائي سيري ثانوي مرافعين فهمت wa kana talamizu hadhihi almadrasa ma abin nan ɗaliban waɗannan makaranta sun kasance a aqsara daril ulum wato sune suka fi kowa nufin wannan makaranta na darul ulum ya yantakhibuna bi wisatati imtihan suna zaban malamai ta hanyar jarabawa yuqaf lisafwa min tullab al-azhar wanda ake kullawa ga fitattu kwararru irin first class din nan daga cikin ɗaliban azhar والذين كان يدرس لهم من العلوم الدينية والعربية وندكما an kasance kana yudarrasu lahum ana karantar da su ilimi na addini da kuma larabci ziyaratan ƙari akan wasu waɗancan ilimi da suka yi litumakkinahum min tilkal ulum domin ko kuma litamakkunihim min tilkal domin ƙwarewansu a cikin wannan karatu saboda in ka duba karatun su da an bashi ma an rage yanzu mugunin labib din na an kutubul arif za ka shi ne da 'yan ibtida'i suke eh ko mutawassil na ga mutawassil shi suke a lokacin nan eh to aka zo dai aka saukar da abin aka saukar da abin Ya'ani karatu mai zafi khalis ba wani sauki ai za <laughs> za su da gadewa muna fahimta ai saboda lokacin akwai ai kaman yanzu ne in ka duba ka ga lokacin da ka yi karatu da yanzu sai ka kawamanci amma kuma wa maqamu lutin minkum bi ba'i ba wai wani shekaru bane aka yi ta an ta yi amma ta ga eh bambancin yadda kake dalibai ba ba kwazo yanzu saboda ba wani zurufin ma'aisha akwai siyasa da yawa wanda aka zo aka imposing akan mu akwai siyasatu tajhid a da mujahilai jahilai don kan musan inda alƙibla ta wakana ga siyasa su takwif siyasa ta tsoratarwa in kana da aiki kala a dinga baka tsoron bai shi za mu yi terminatin na shi ga ta juwe siyasa ta yunwatarwa an saka mai wato yanzu ba ma lokacin karatu za ka ɗiba yau kafin ka ma farkar satin ba ya wayo ba ma buɗe bulzabin yadda ka ajiye shi <laughs> ko ba ka bane to shi sa sakamakon wannan mautul ilm mutuwan ilimin ya zanto shi ma malami bai wani tashi hankali bai daga hankalinsa ko diploma zai shiga bai wani daga hankali saboda zai je ya samu waɗanda gairu musta'iddi ba su shirya ba su mara karatu yadda ka ba su yanzu sai sati mai zuwa an ka zo kana bita abin sai sai abin kaman yanzu aka fara <laughs> an fahimta to wannan sai shi ma ya sa ya relax bai wani bincike saboda ya san abin da ya bada nan kawai shi za a sa bai daga hankalin sa <laughs> muna bai tabo yawa yace fadlan an ba'd al-ulum al-hadisa ƙari ne wannan akan wasu ilimi kuma na zamani da suka zo wallati lam tudarras lahum fil azhar wanda ba a karantar da su azhar ba kan riyadiyat kaman mathematics wa at-tabi'a ilimi na yanayi wa tarikh da kuma tarihi wal da geography wal da khat wal da zane hatta ya kuna mu'alliman shamilan jami'an har ya kasance malami ne kunsashi tare da sannan ga zamu tsaya wuri to kun ga duk irin waɗannan abubuwa in ka duba saka ga yanzu kai ko kulle kanka ma kai a daki ka tayi ma ba ka irin su saboda yanayin ya canza ba competition ba komai gani matsaloli ma sun ishi mutane kare to amma kuma duk da haka ba zai sa a barin ba eh na shazal urf abin da ya sa abin da ya sa muna fahimta um, so tari za ka ga tasrif ya ma na nahu wahala saboda shi in ka gane shi din ne shi ne ma larabcin da ka gane shi ne ka gane larabci don so da yawa za ga mukan yi magana wurin bama'ir sai ka gaba mu iya ba da su da ya kamata ba ka iya kawo labari yadda abu yake an fahimta to dan mu san tasrif ya taimake mu wurin takwim canza ka'ida ka dauko to amma ya zaka sarrafa kalmomin wannan sai sarrafa zai maka amma nan da yanci da kai idan kaza da kaza ya hadu to shine kaza in kaza da kaza ya hadu wannan shine kaza ka dauko ka'ida amma wa zai nuna maka aiki da ka'ida sab ka fahimta kuma littafi ne da kake ganin shi ba ɗan kankanin littafi ba ne babban littafi na masu sai tafiya ta tafiya an shiga ciki za ka gane cewa babban littafi ne domin wani ya gaya mani a wani lokaci can a jami'an nijar shi suke jami'an nan ta nijar ba wanda saudiya suke a banga wani ya gaya mani wani lokaci can shi suke ban san bakwai an canza la'ala yana da nauyi kwarai don ya jan ma'o abin sosai shi sa za ka ga saboda nauyin sama a mutuwarsa ake anan ko to za ka galibi ba a cika fahimtar ce ba na? ai yana da nauyi kwarai eh yana da nauyi yawa karani na wani kusa amma shezal urf. wannan dun na bamu bincike mu je binciko manansa eh shagal orf mu je na al ko العرف شذا العرف نعم شذا العرف ايه في فن الصرف اجا بنتكوش نعم eto akan ce arf akan ce urf kowanne da ma'anansa amma yadda yake anan al'arf ko eh amma ana ce urf ana ce al'arf amma to ina son abinci ko in an ci urf mai yasa in an ce arf wanne ne kuma ansar na na haka ne <laughs> shakan ɗanɗano <laughs> haka ne <laughs> gaskiya ne eh. na al'arf eh. yana kuma ɗaukan orf duka ɗanɗano sannan al'urf kuma yana ɗaukan yanayi ko hali خذ العفو واعمر ايه كغني يا ودك هنا اه با با شذا با شذا شذا ايه شذا العفو شيا كان دن ايه كما وجن الجنتين دان كغني وجن الجنتين دان jana yana daukan fi'lul madi yana daukan suna in kace wajanal ni danin na kusa zai tsinki kayan marmari aljanna ko ko wajanal ni tsinkan kayan marmarin aljanna danin kusa yake shine kaman shirra kaman fata nan a suna ne ga al'arfi nan ya kawo maka eh zafi ne aqsada ne wa kana talamidu a al-madrasa me ce gaba eh to zai iya zama a itiradiyya kuma zai zama khaba wa kana talamidatu a'ani Ko aqsidu dar al-ulum yana daukan itiradiyya gaskiya ne haka ne zai dauki itiradiyya aqsidu darar rum ne ce gaba eh jumla ce itiradiyya eh jumla ce itiradiyya kwarai jumla ce itiradiyya eh haka eh fata Allah alaik na'am na'am eh tashmim haka eh tashmim na'am سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك